Um, um, um, tuwon ne miyan ce ita ce aka yi maka magana ta kare amma kullum dole ne a ce ni sai an wahalar da ni wurin abinci in ana haka kwaje kaina tafiya zan yi wajen can in zauna a ɗaki na a ƙasa kan tabarma amma ina amfanin cin abinci sai ka zauna a tebur. Allah ya na babu Allah ya na babu haba Allah ya na babu Allah ya na babu bada ma sai kin kawo Allah ya na babu Allah ya na babu mana ba ka gana na shigo ka yi shigo a san dai ɗan shigar da aka a hankali ko eh, a yau wata gaba eh to an kada in zo in zami ina kwana ya aka dafa bari zo in sami me yake maka koya ba ku da wani abinci ne sai wannan abin da aka dafa kenan ba ban ci ba amma saboda ba za ka ci ba so nake a dafa tuwo tuwon ma a dafa da daddare da safe a yanka a saka a miyan a cakuɗa a ɗora a wuta to shine in ka ci dam dam dam sai ya riƙe maka ciki amma kawai kuma ku ba mutane wannan rehu rehu ne kullum mutum ba wani abinci sai ba su kun haɗa kai da wannan munafukan za ku kashe ni shi yasa ka rabu ni da ƙauye shikenan um ni zan wuce office sai na dawo ba ka tafi ba ka ci abinci ba to ni ba zan ce a dawo lafiya ba saboda ba ce saboda na ka banna da yunwa eh saboda ba wallahi ba haka kuka yi da iyayen mu ba ba ka fi karya alkawari wannan alkawari kuma alkawari da kuka yi za ka kula da ni tunda kuma haka kake so to zan fita zan fita in tafi titi can kan titi a ga ɗan uwanka yana bara a ga ɗan uwanka sarki yana bara yawa in ya so in koma gari in ce kayi man korar kare ba bukatar ka bane ba kan hada kai da wannan munafukan kan hada kai da wannan munafukan korar kare kwarai korar kare ba ce wanda aka bari da yunwa menene to yanzu me ke so munafukan na ba to in tsaya maka ne wallahi ba inda maka ha wallahi baka tabbata an biya bukata ta dole a nemo mana aikin gwamnati ba yadda na ai ina da dan uwa kaman ka gwamnati tana ji da kai ga katon gida ga motoci ka ce wai ni ba za ka iya samun min aikin gwamnatin ba kare so in yi ba kai ilimin boko ba babu yadda za ka samu aikin gwamnati ka magana a nemo ma aikin gwamnati bai taso ba me amfanin ka su waye manya a gwamnatin su waye masu karfin fada a ji dan ni kaɗan ka kasa neman min aikin gwamnati to gidan nan yau na rantsi da Allah na rantsi da Allah gidan nan yau ba za a ba za a zauna lafiya ba shi babban da ya aka ya je gurin ba karatun yayi ba sannan ya samu ya samu ya je gurin kaga ka canje wannan tunanin ka koma wani tunanin na rantsi da Allah gidan nan yau sai dai abu yaya sai dai kanka ni ba zan mutu ba to to zan za mu gani ai duk dan da yace wacce ba za ta yi bacci ba to shi ma ko ba zai bacci ba na gaya maka kamar ya zai tun ka yabta ma a gidan nan ai bacci ai bacci ka bacci ya kama an gama shi ne a gidan nan sai dai kai ne k'a hana kanka bacci yau to to ban ga yadda za'a yau ka gama ihun to ka gama ihun sai kai waje wallahi baka isa ma dan Allah dan annabi ya kai hakuri kai idan ina da wata uwana ki daina samun baki akwai wata ka da dan uwana sai yadda na so nake yi da shi ba kin ce munafikan da ta shiga tsakaniya ba duk kin juya mishi kwakwalwar shi yanzu bai da wani tunani da duk abin da na ce mashi ina so haka ake yi yanzu ko ya zama yaya an kira ta munafika abin ya ishe ka haka wannan iyali na ce ba ki ta mata ji ina ji ina gani iyalin ka ce ni ka ni ka kashe ni ni da ba iyalin ka kashe kanka dai kai ka ce ka kashe ni da ai kai ka an bato mutuwa da matan sa ka kashe kanka dai ko baka ji ba saboda na nuna ta dan Allah na nuna na nuna ta ka kashe ni to ni dai ina gaya maka hurumin ta daban hurumin ka daban kai dan uwana ne ita kuma iyali na ce to ne ka gaya mun zaka keta hadin ta kyale ka ba ka gaya mun a baular da ka tsunto ni ni dai na gaya maka idan kana so da kai magana kai da ni dangantaka tsakanin da kai ne ba tsakanin ka da ita ba kar ka sake taba min iyali ka ji na gaya maka ko kuma a gaya min itacen da aka kakkaba na fano an haife ka an haife ni ni na tsaya na gina kaina ba kai ma ka gina kanka ka gina kanka a innan idan kai haka kai dace mai nema baya rasawa sai dai in yayi gazawa da kowa aka gan shi na ta kai shi bai gode wa Allah ba. Allah ya na babu, Allah ya na babu dan gita babbar illa ce. duk wani abu da kyautar zai maka cibi ba ka zo ka samu mutane a gaba ce dole sai an nemo maka aikin gwamnati bayan kuma kai baka da qualification za a yi wa aikin duk wani abu na burgewar za a mishi ba a burge shi ba sannan kuma da ƙarshe ka ce wani sai an nemo aiki a inda baka da matsayin ka samu aiki a wurin kai Ka kaga dai dan uwanka ne sai kai hakuri da shi ko haƙuri ne ma ya sake ga an kai yanzu amma wani lokaci in na zana sai daga da na sani me yasa ma na dauko shi na kawo shi birni da na san da na mashi a can kawai kawai da Allah shi kyauta hana babu Allah ya hana babu Allah ya hana babu me gadi baka ji na ina ta hon tun na zo ina ta yin hon kai za kai kwance haka ake yi ne kike ce ma mai gadi kai ne mai gadi mana me kai tsohonki ne mai gadi ba ni ba ko baki jama'a na ce tsohonki ne mai gadi Me kake zagi? An zage ki. Duk abin da zaki ki. Duk abin da kika san duniya kin iya ki. Ko baki ji ni ba? Wallahi sai ka gane ka da wayo. Ko dai ka gane ki da wayo. Ni har zaka bi ka zaga? An gaya. Anti sandan zuwa. Zo mu shiga. Ke? Ba za ta ba. Ba in ki gaya mata wane ne ni? Ya mai gidan ne wannan. To kin ji matsayina. Ga mashi wace ce ne? ya tace yayan ki banza ya yanki dan wofi ni ba mai gadi bane kuma wallahi ba zan taba zama mai gadi ba kuma dan in kure kin san cewa gaban ki nake yau ba za ki shiga gidan nan ba ka kiyaye ni wallahi ka kiyaye ni mai gadi mai gadi ha ina ka tsaya ne tun ɗazu ana hannu kaki ka zo ka buɗe gidan nan wallahi na ɗaki hajiya na kwashi girki gaba ɗaya sai bacci suri ne zo mu shiga ba in za ta wannan wada Allah ina ku tarkato wannan daga ina ku zo da wannan ni ne tarkace kai ne tarkace wannan tarkace ne kawai alhaji ya je ya daddago shi ya taho da ni ne tarkace a'a ba wani abu nace ba ai samun guri ne kuturu gada cikin rama ko ko dai to eh. bari kin ga tarkace bari la ilaha eh, eh, kai ashe baka da baka da mutunci Ni ka fesa majina? An fesa maki. An fesa maki majina. Allah bala. Haba sai ka ce bai hura wuta. Eh, abin da zaki ki je ki in ni shege ka fasa. Eh dan halan sai yanka ni da ke magani. Gaskiya abin da kake yi kwata-kwata bai kamata. Wani irin dauni ka shawo da na tare ka na kasa tsayawa don firgita ni kai na runga. Ai ba abin da na sha. Kawai dai juriya ce kawai da karfin hali. saboda na san idan ba haka ne ba ƙarshen ta a cikin mota zan fara da to jiya ka yi sa'a amma fa ba fata kai ba dan yanzu din ma babu inda za ka ci sai ka tabbatar da ka cika mana bunya ai na musu magana ta kuma yau din ma sun ce in na zo in musu tini za a ba da takardar ɗaukar aiki sannan kuma sai in nuna ma inda ofis na aiki to alhamdulillah idan kai haka kai mana komai idan kai haka ni da kai faɗa ya ɗani to shikenan eh Allah ya kiyaye hanya Allah ya kiyaye mudi mudi Allah ya hana babu Allah ya hana babu Allah ya hana babu ya hana babu. Allah a sai an Allah hankali da fahimta suna ga mai neman sa duka kyala waninka ka kama rabbi shi zai baka don Allah ya hana babu Allah ya hana babu me aka yi babu in ban da tambarin 'yan tsubu sawa kayi ka rike jalla sarki rabu da shi na ni Allah na tare da ni za tare da dalla ni dai na tuba rabana ka yafe ni albarkacin mango nawa dan gasa dan Allah dan doguwa wahala wa doguwa nake magana ko kai dan doguwa ne kai ah. Dan dogo ne kai? Dan ne dogo riga? Ah, ta in ce ba zan fito ba. Wannan take ne. Ah. Kai, in koma. take ne wai. kai mai zagi ah. ko shi shi oh. na uku ba ni ya kana ta fita da ihu sai kace ba namiji ba ba namiji ba ne ran kai din awu wallahi ba ka da maka mu Allah Allah sa baban ka a aljanna kuna ja zage wai Allah na wai wai Allah na rage ni wai wai Allah na wai wai Allah wai wai wai Allah ayya wai wai Allah ya saka zama DPO. Aha, <laughs>

dan Allah dan Allah kai haƙuri ya mai gidana ne wannan wani irin murdaddan mutum ne wallahi sai haƙuri wannan disease ne aka kana kana kuma ke gara masa ina da dan motsuwa ne oh a ah, to shikenan tun da yana da motsuwa kuma shi a tankware yake a bike shi wallahi ba dan Allah ba na rantse na Allah wallahi ba dan Allah ka gama na gama to ai ba ni aka yi laifi ba wa kai wa laifi na'am wa kai wa laifi haji haji Haka ka ba su haƙuri da Allah kaji, ka ba su haƙuri balhaɓa. Hajiya dan Allah dan an idan na ƙara Allah ya tsine mana alƙur'ani hajiya. Wallahi a taimaka mu Alhaji a taimaka mu madan Allah ba wallahi. Ko ka nemi shi. Dan na ƙara. ba DPO ba kofin ba ko ba kofin kofin na haftin wato shi shi shi ran ka rage masa kima ya sunan shi ran ka eh babban babban haftin haftin muda rana rana muda rana rana rana rana wallahi muda muda kan ne na gode ajiya na gode Allah Allah na roƙe ka Allah ka sa hajiya ku haifi ƴaƴan goma sha tara din mata din mata kai gabe ka muna barikin to to to ku haifi sojoji kawai Allah biya mu da bukatun to nan kai nade ku haifi sojoji sojojin ma manya Za zaka je zaka sace fadin baki ko a'a ina hakuri ka. na gode Allah kai ku na Allah Aya kana baka da sa. Amana, ni na kan sai amma na tausaya maka sannu ka dauke shi ka kai shi kemis a treating din shi kaji barin je dauko maka kuɗi sai ka kai shi kai a hakuri ai dariya ni ma ka kago ka mun kago ka mun ni Dariya kake. Wani a ba dariya kawai dariya ce. Ai, kafin dole ki dariya. Banka Ka komai ya kasance sai ake yin komai a mutunci eh, eh, sannu kan da zuwa yawa sannu to alhamdulillah aikin nan da kake nema eh. na gwamnati Allah ya saka samu aikin gwamnatin alhamdulillah to Allah na gode maka da ka karɓar addu'a ta yanzu yanzu kana nufin na zama ofisa aikin gwamnati aikin gwamnati ni ma yanzu ofisa ne in gina gida irin wannan eh. a rika ga gidan wa ga gidan eh. ƙarya <laughs> ba ni ma kashe a'a sai dai ka daga ka sauke kayan ka da ai sai ka daga ka sauke na ban ce hannun ba jami <laughs> to shin kenan eh. to to Allah kiyaye ya kiyaye mi a'a ba ce ranka ya dade bai abun ne mm, mm, wannan ka gani na kwana biyu a gidan nan na daɗe na bautu na aikata a gidan nan na kici kicin neman aikin gwamnatin nan ban samu ba shi daga sa kwanan nan a ce har ka samu aikin gwamnati to za yi wa gwamnati ɗanyen kai kuwa wannan tsakanin ku da yayi ne na ba ku wannan gaskiya ne ranka daɗe kana da ƙashin arziki ne wannan gaskiya ne kam bakin ciki kake da ni a dai ba wani abu nace ba dai ko to ga ɗaya na gani aikin gwamnati na mai ƙashin arziki ne wannan gaskiya ne sannan kuma basira ta da taka ɗaya ne kuma na mai kashi ɗaya ne nema alƙawarin dungu wa na tsaya kuturu da kuɗin sa da alkaki sai na ƙasan kwano ai ba wani abu ce ba ka san samun guri ne kuturi gaɗa cikin rama kwai na ji za ka gina gida irin wannan amma dole ba za ka yi tayil wannan irin wannan santsin ba za ka yi ba saboda faduwa yanzu na gama gaya mai na samo mai aikin kuma takarda tana cikin mota ko hankali ya kwanta <laughs> alhamdulillah shi kenan yanzu na huta da baƙaƙen maganganun da yake faɗa mu cewa zaki ashe in bana gida gwabza kuke yi dashi. ai in ga maka ce dan bakin ciki sai dai mutu wai bakin ciki ake da aikin da zai samu ni kaina ma wai ba farin ciki nake da shi ba al'amarin yayi sai dai hakuri Allah shi sa nake bin shi a hankali nake lalaba shi amma bari in da na dora shi akan wannan layin ina ganin zai bari mu dan sarara ya kamata ka shiga kuma kin sani samu na yi magana da mu. kuma ya ba da haɗin kai ya nuna cewa ba komai hakan za ta iya yiwuwa Allah ya sa dai ka kwaɓe shi saboda ka san shi da surutu kar ya faɗa ma wani ai roƙon sama ne amma kuma da na roƙe shi cikin ikon Allah sai ya ce mu ai ba sai na roƙe shi ba wannan abu ne da kamata a yi saboda yanzu mun huta da matsalar yaya alhamdulillah Allah ya taimake mu kuma dama akwai abin da ke so ga miki dama so nake tukuna sai na yi plan na tabbatar komai yi daidai sannan sai in gaya miki wannan shawara da kika bani na mai da ɗakin mudi ya zama ofis ɗinsa ba ƙaramar shawara ba ce sakamakon haka akwai wata kyauta da ne tanadi da zan miki da dai ban yi ne gaya miki ba su ne kawai miki ba zata to shekenan na gode Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya bar mu tare amin a haka ake so da ma matar mutum ta riga ba shi shawara na gari duk lokacin da ya nemi shawara da gare ta Allah ya miki albarka Amin amin na gode sosai. Allah ya hana babu. Allah To ka maka nan ka maka ce din nan. Eh ka Haba Allah ya hana babu. Allah ya hana babu. Allah ya hana babu Allah ya hana babu Allah ya hana babu Allah ya hana babu ake masu kuni suna jin daɗi duk da Allah ya sa na gina gidana na yi irin wannan gidan to ni fa ba zan samu matsala da mutane ba saboda me yasa ta ce haka to ai in kika ga mai kuɗi ya samu matsala rowa gare ai yadda nake da kyautan nan duk wanda ya wucewa in ce ungo ungo kai ma ya ka zo ba da na fito

wani katon Allah ta'ala ya tsallako katanga ya faɗo maka cikin dare da iyalinka ya sa ma bindiga ko ka ba shi abin da ka tara ko ya hannu ai masu kuɗi suna cikin haɗari sai dai su ɗauka addu'a shin ya sa ɗan uwan nan nawa da kike gani daddare in na tashi na danga addu'a Allah ka tsare saboda yana mutuwa ni ma na san mutuwa zai ah, wa zan ma wannan shagwaban <laughs> wallahi kuna jin daɗi wani daɗi a ƙauye A ai da ne nake kallon ƙauye shi ne gari amma tun da Allah ya kawo ni birnin na gane birnin ai ko can da nake faɗa kan gano abincin ne yanzu da na gano abincin kin ƙara jin surutu na Allah ya hana babu yau Allah na haba abu kan in gane abincin an yanzu duk abincin da kika yi mana yi. to insha Allah mu saboda gidan nan ko fada ta bar ta Allah ya na babu Allah ya na babu na gani wannan ka tafi Allah ya biya mu Allah ya saka alƙalai Allah ya hana babu Allah ya ma mu amin ya hana yaya kai yaya ya zaki rinka bina kina toza kana a cikin mutane malam eh? haba haba malam yarinya ai kankanuwa ka bi da kana zagi da girman ka ke me ya faru abinci na ci har nawa ne malam ina ruwanka ina ruwanka wannan ai sa ido ne no wani sa ido yaro tun da dai Allah ya sa kai baka da abun biyan nan dan a biya maka Rabbi Allah ya na babu mu gode wa Rabbu mai nema shi ke dace. Nawa ne? Eh? Dubu ɗi kika ce? Ba ki gani nan sun kai? Ka girɗe ɗan saurayi Allah bai baka ba kuma an za a biya maka za ka yi faɗa. To malam ba ka bada ba, me kuma naka ne wani magana? Amma kai je na baki eh. amma kai in banda abin ka me na ka ci abinci har dubu hudu aikin banza aikin wofi yanzu ka biya ta to wanda shi zai bani dama gobe idan Allah ya kai mu na ƙara ci zan dawo kuma sai ka biya ta ka gane ah. to kai kuma irin naka baba baba da lafiya da girman ka kana kuka a titi matsala da ka taimake ni ina cikin matsala wallahi ta mece ce matsalar nan dubu ashirin to bari kuka tara kawai bari kuka Allah ya anshi addu'a kirga nan magani kirga nan magani sun shiga? ya shiga sai mu shaya zan bindimi giya yau wata bindimi giya inna lillahi wa inna ilaihi ina ganin ka abin tausayi ashe kai bukatar ka samu abin da naka sai ka bindimi giya to in Allah ya yarda in ka bindimi giya kai kuma mota za ta da ke ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka samu wadata da ilimi da fahimta masoyan ka ka tantance idan kai aka kai dace mai nema baya rasawa sai dai in yayi gazawa da kowa aka gan shi na kasar sarki barka da zuwa yau barka ya ofis ne ofis lafiya lau zan shiga ciki kuma bana so ba kowa sai dai za ka ba mu dubu ɗari dubu ɗari eh dubu ɗari kuma na me mutane suka bo nan neman taimako kuma na ɗauka na basu. To ai wannan yin kanka ne, ni ba saka ba, ko na saka. Salim, yaya ina maka abun ina maka tanajin kiyama? Allah fa ya hana babu. Kuma Allah ya hore maka abun nan mutane a gari babu mai hali kuma ka ce ba za ka basu ba? Allah ya hana babu. Amma kuma ba ba tilasta maka kai ba. Ka ɗauki abu ka baya. Alhamdulillah rabbil alamin. Tunda dai kai da kanka ka yadda Allah ya hana babu, to Allah ya hana babu kuma dole ka basu. ka fara ku ka fara ku salim idan ban fara ba in baka fara ba ni zan fara na ran ɗaya da buwaye sai ka bayar wallahi kuma ba yadda za ka shiga gidan nan sai ka bada Allah ya hana mabu mu ji tsoron rabu inda kasa da amana ba ta hana mai nema ba Allah ya hana babu Allah ya hana babu Allah ya hana babu Allah ya hana babu in zuciya da wadata wa zai tsaya sai an basa kuma gobe ma kun wani yabo Allah ya hana babu muna da shi a gidan nan Allah ya hore min dan uwa da yake da wadata kuma ba wanda zai zo ya nema ya rasa shi wanda zai ce mishi ba an gama sai dai kai addu'a kada wani yabo da neman taimako ko baka bayar ba ni zan ɗauka in bayar kuma dole ka biya ni.